نعم. أعوذ بالله السميع العليم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 yau da ikon Allah shi ne darasi na hudu a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai ya kuma taimake mu wajen fassara Qur'ani daidai ya kuma taimake mu wajen aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya sa ibadun da muke a cikin wannan wata na Ramadan su zama karfafu a sa mu a cikin bayin da ake saka musu da gidan aljanna dalilin azumtan wannan wata mai albarka sai mu dage da yin ibadu kamar yadda sunna ta karantar yin azumi yin sallah ciyarwa fi sabilillahi yin ayyuka da ya shafi istighfari ziyarar marasa lafiya da dukkan wani aiki na alkhairi na buɗe baki yadda suna ta karantar sahur yadda suna ta karantar waɗannan al'amura dukkan ninsu muhimmai ne irin su ne cikin taimakon Allah idan muka dace wasu suka zama karɓaɓɓu sai Allah ta'ala ya sa su a mizanin ayyukan mu na kwarai mu shiga cikin bayan na a gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta wa zuriyarmu iyayenmu da kuma sauran aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu gaba daya mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwarmu akan imani bayan da haka muna ƙara roƙon Allah ta'ala bukatun da muke da su a ɗaiɗaiku duka Allah ya biya mana bukatun da muke da su a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya amsa mana jarrabawa da muke da shi a kasar nan musamman a wasu bangarori na kasa na rashin tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana da wuce. Allah ta'ala ya amintar da mu اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا waɗanda alhakin abun yake hannunsu musamman kamar shugabannin tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya ba su bakin zara suke kokari a cikin su Allah ta'ala ya taimake su ya kuma taimake su duniya da lahira waɗanda ba sa kokari muna roƙon Allah ta'ala ya farkar da su idan ba masu farkawa ba ne muna roƙon Allah ta'ala ya mana canji wanda yake mafi alkhairi dukkan waɗanda suke cin riba da waɗannan fitintinu din Allah ya shirye su idan ba masu shiryuwa ba ne muna roƙon Allah ta'ala ya mai da bala'i ya kare a kansu Allah ta'ala ya kare sauran salihan bayansa cikin mu talakawa akwai waɗanda abun ya dame su suke shiga halin kakanika idan wannan muna roƙon Allah ya karɓi wannan kuncin a matsayin ibada Allah ya sa su a mizanin ayyukansu na kware kuma muna roƙon Allah ta'ala ya duba kuncin da suka shiga na damuwa ya nuna mana ƙarshen tunan. a cikin mu ana samun waɗanda a zahiri abun ya dame su amma a zuciyarsu murna suke irin waɗannan da suke murna ko da sun bayyana ya dame su Allah ya shiryar da su idan ba za su kaskantar da su dukkan mutumin da ke jin daɗi saboda bala'i ya auka wa al'umma Allah ala ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da bala'i ya kare a kansa shi kadai Allah ka san zukatan kowa muna rukun Allah ka saka wa kowa da zuciyarsa in akwai tambayoyi sai a kawo abin da ya sauka kada dai su yawa to to sai kuma midiya da ke isar da wannan tafsiri an samu karin na 63 hukumar gudanarwa na hausa bakwai ita kuma yana ake hausa bakwai a nijar hausa bakwai to sai a samu banza bakwai kuma hausa bakwai tv station daga goma da wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam Allah ya kara wa malam lafiya da imani ya kuma kan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce mutum ne ya zo masallaci a makare a sallar magariba sai ya tarar an yi raka'a biyu an yi raka'a biyu hausa ina ne malam idan ya tashi ciko sallah raka'a ɗayan da zai cika zai bayyana karatu ne ko zai koye wassalamu alaikum a sharuwa lafiya fa'ida zan tuna mun amsa wannan tambaya kamar shekara uku da suka wuce mafu bayyana mun amsa wannan tambaya shekara uku da suka wuce akwai bukatar a maimaita ko kuma a tare a dunkule magana mafi inganci shine sallah cika ta ake ba ba ake ba sallah ne nake yi cikawa ake ba rama ta ake yi ba ka duba cikin littafin lajnatul ma lil huquqil tibbiyya mujalladi na shida namba na 225 a cikin sun yi magana mai tsawo cewa ana cika sallah ne ba ana rama kuma suka ma ba da misali da sallah ta farilla irin wannan magariba da kake tambaya a kai suka kafa hujja da hadisi na imamu bukhari rahmatullahi alai da ya maimaitu da yawa a cikin aljami'u sahih hadisi na dari shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza sami'tum al-iqama famshu ila as-salah alaykum as-sakina wal waqar madha adraktum fasallu wa ma fatakum wannan kuma wata ko cikin almajmu na imamun nawawi rahmatullahi alayhi a cikin fatawa mujalladi na hudu nan da da goma sha cewa ma za a tarakun fasallu wa ma fa atimmu annabi ya ce idan kun ji an kira sallah ko idan kun ji ikama ko ku kama hanya zuwa ga masallaci daga kun ji ana hayya ala sala hayya ala sala ba Allah ya ku bar komai ku tafi masallaci idan kuna tafiya sai ce ina umurtan ku da ku zama masu nutsuwa a cikin tafiyar taku da kuma sanin ya kamata idan kun zo kun samu liman duk abin da kuka samu tare da shi ku sallata abin da ya kubuce muku sai ce ku cika shi mafu tsayin abin da ya kubuce muku sai ku cika shi a ka'ida idan ka samu liman ya sallaci wani bangaren sallah sai ka samu wani bangare lokacin da ya sallama iya abin da ka samu shine farkon sallarka abin da za ka kawo na baya shine karshen sallarka ba wai abin da ka samu shine karshen sallah yanzu za ka kawo farkon ba a'a abin da ka samu shine me farkon sallar ka abin da ya kubuce maka shine karshen sallar don ita sallar ba ba su kake yi ba ko da ka samu neman a raka'ar karshe to ta karshen nan ta neman ka ita ce raka'ar ka na farko dalili kuma ma za maza adratu fasaddu wa fadakum fa wani ne ce fi zai ta ce faqahu abinda kuka samu ku kai ka bani eh haka ne akwai riwaya faqahu amma muna da amsa kamar uku akan wannan na farko rawai hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu anhu manyan ɗalibansa da aka san suka san hadisi sun kawo riwayar fa atimu ne ba faqahu ba fassara wanda don haka kenan an samu cewa wanda suka kawo fa sun fi zama masu tamun da wato sun fi zama masu karfin memori wajen haddace abu fiye da wanda suka kawo riwayar farko bangare ne biyu da suka kawo riwayar a cika sallah sun fi yawa bayan cewa ina ga an koma gidan jiya ko sai a dan dakata

ɓangare na biyu waɗanda suka kawo riwayar ma za a darakun fasallu wa ma fata kun fa'atin sun fi yawa dalili na uku mu ɗauka cewa riwayar fakuru ita ma tana da karfin hujja kamar fa'atin mu din za mu iya kaddar haka mu ce ita ma ta tabbata a ka'ida na malamai aljamu auna min at idan idan nassosi guda biyu zai a hada su aiki da su shi ya fi karfin hujja akan aiki da ɗaya a ɗaya to da haka malamai suka ce muna iya aljamu ubai da uwa muna iya hada waɗannan nassosi guda biyu aiki da su wanda muna iya yin sa yadda za mu shi da sai ku ɗauka ai kalmar fa'atin tana nufin cikawa ne ita ma kalmar fadda ta kan a cikin ayoyi da hadisai da yawa da ma'anar cikawan kamar fa'atin ne don haka fadlu ita ma fassarar fa'atin ne min babin da zan kace cikin mu cikawa ne Allah ya ce wa atin mu al-hajja wal umrata lillah sirtum fa mastaysara min al Allah ya ce ku cika mai haji da umra kaga cikawa ya ce ayi wannan aya ai tana cikin bakar aya ta shida kalmar faqbu kuma sai ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka an aba'akum a shadda dhikra kaga sai ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun kammala aikin haji kaga ai nan ma kabali ya zo nan a tamma ne sadaka shi ma cikawa ake magana fa iza kabaitu ai ke kenan ya zama ya da shi ma a cikin din ne sadaka kalmar qabalin ma ta kan zo da ma'anar a cikin din wato cikawa sadaka dukkan ne su sun dauki ma'anan cikawa ne kuma wannan shi ne abin da ya tabbata a riwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu fahimta ce ta Umar ibn Khattab radiyallahu anhu fahimta ce ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a cikin ta irin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alai fahimtar sa da irin asali wani abira ba rahmatullahi alai fahimtar sa da irin da wani da aba wani qatada alaihi rahmatullah fahimtar sa ne fahimta ce ta sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in wadannan kadai misalai ne na baya don haka idan ka zo cika sallah a sallar magariba da kai tambaya ka samu raka'a ɗaya da liman ita wannan raka da ka samu ta karshe shi kuma yayi biyu ba ka da idan yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma wata sallama da ta tabbata a sunna saboda akwai fuskoki da dama da sunna tabbata a sunna yana yi to sai ka kaddara to yanzu kamar kai kadai kake sallah ka samu raka'a da yayi ra'ayi kai guda biyu ka kammala gare gari so dan ka kana jikewa in kai kadai kake sallah ta biyu ne a matsayin keke sai ka kawo ta fatiha da sura a bayyane sai ka kara yin tahiya kai ita ce ka ta farko larurar kana bin riba. don haka wancan ta larurar bin riba ne ita ce ta farko sai ka tashi ka raka'a ta uku a fiskar da muka saba yin sallah za ka kawo ta fatiha ne babu sura sai ka koma a ɓoye nan, kuma a ɓoye sai ka koma ka sake yin tahiya sai ka yi sallama idan kuma sallar ka samu raka'a biyu ne in yayi sallama a magarin kana tashi sai ka kawo ta ƙarshen fatiha a ɓoye sai ka koma kuma ka yi ta iya ka kare yin sallar idan sallar isha ka samu raka'a biyu da liman ka gani shi a wurinsa su ne na ƙarshe a ɓoye to kai idan ka tashi za ka kawo raka'o'i biyu ne fatiha a ɓoye saboda ne saboda za ka cika ta sallar ne ba za ka rama ba wani zai ce to ai duka raka'a hudu fatiha kai eh fatiha kai amma biyu ai kana koyi da liman ne kana ma iya samun liman a ruku'i kuma ya zama ka samu raka'a wanda ko fatiha ba ka samu amma wannan ka same ta to kaga nan da ka iskali ba in kuma wannan ma bai bayyana da kai ba ka rude to dauki riwayar mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hadisi ne dai mashhuri ai sallar da yi fatiha ce ita kare ba ba Allah bai ce ya yi kuskure ba da haka sallah tana da fuskoki da yawa ana iya kawo wanda muka kai shahara su ne rakawoyin farko guda biyu a yi fatika da sura na ƙarshe a yi fatika. idan mutum ya yi sallar raka'a da farko guda biyu sai fatiha da surori guda biyu na uku da na hudu a isha sai fatiha da sura a goyi ta yi ko bata yi ba ta yi wata ya sa ka duba sifar da sana'a akwai jawabin ikitisar halin fatiha to da ka sallah din cika ta ta ake ba alama ba ko wallahu ta'ala a'lam wanda ya yace assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya kara wa malam lafiya da imani ya kuma kara yi wa rayuwar rayuwar malam albarka ya kare shi daga sharrin masu sharri da makiya da kuma dukkan wani abin ki na duniya da na lahira da alaran ba amin ya rabbi ko Allah ya tuka magabatan yau ba wanda ya magabatan mu addu'a a nan wurin bari me da shi sharadin sai kai wannan na amsa ba tambaya in ba kai ba iyaye na addu'a ba sai in sha share maka tambayar ka ai su suka samu kai karatu da muke nan koya ni hadisin babu ko malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda idan zai kwanta mace. yana yin addu'a sannan kuma ya maimaita kalmar shahada har bacci ya dauke shi ko idan Allah ya karbi rayuwarsa a cikin bacci shin shi ma zai shiga cikin waɗanda suka samu kyakkyawan ƙarshe ne ko a'a na gode daga mai kaunar ka don Allah to Allah da kake kauna ta don shi ina roƙon ya soka muna fatan wanda ya kalma shahada ita ce ta kace sai yayi bacci sai ya rasu a baccin muna fatan insha Allah zai samu falalan da aka bayyana na wanda ya rasu da kalmar shahada wannan hadisi na rasuwa da kalmar shahada hadisi ne na Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 887 wanda manzon Allah ya sai ya ce man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna duk wanda ya zama kalmar sa ta karshe a duniya shine la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah to in ya rasu a wannan halin zai shiga aljanna in dai mutum ya rasu a wannan halin insha Allah ta'ala zai shiga aljanna mafhum tayyib kuma in muka duba cikin siyar a alamin dubala na imam al-zahabi rahmatullahi alai a mujalladi na takwas a nan ba na takwas. ya kawo wasu daga cikin magabatan da suka rasu da kalmar shahada a bangare ko ita suka yi na ƙarshe gabanin su shiga sallah aka kirga su a cikin husnul khatima wasu ma a karatun hadisi suka karanta hadisin suna karantarwa suka rasu kuma aka sa su a cikin babin husnul khatima matukar ita ce maganar ka ta ƙarshe insha Allah ta'ala muna fatan za ka samu wannan falala na kyakkyawan karshen na biyu wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine ba a bambauta da gaskiya sai Allah insha Allah ta'ala ya samu kyakkyawan karshe da ake fata ni da ku Allah ya mana baiwa da kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya raye da mu a musulunci da rayuwar mu kan imani haram Allah mu tashi darasi

to Allah ne ya kawo jarrabawarsa ga dan uwa ya ya ce kwamitin da suke aiki tun sha biyu suke aiki to sai mu kyautata musu zato aiki ne fi sabilillahi suke yi ke koshashe ne na san ko ba microphone zai ni ne kuma dan figar tsiyar durgo ai ni ka san ba inda auki gidan harama harama gudu ba hannun harama gudu ba da harama koshashe ne bayan koshi da tilawa ga koshi na inna khaira manista ajartan nawiyul amin din ne insha Allah ta'ala ake ciki ne ko za a haƙura da darasi ne yau to in ba zai yi baya za a yi kenan in aran ba zai iya da baki mu zai yi wahala adadi shi ne iya ciki ne in an ce da baki kuma mafiya yawa masu jinmu daga waje sun fi wanda suke cikin yawa sai su haƙura ko kuma kowa ya yi ta sahabbai in so sai ku ɗauki na yusuf kowa sai ya zo zauna kan cinyar mutum da ya <laughs> baka tsoro da bake da eh? babana ne eh, eh, ba za a hau cinyar ba an ce sunan babana ne ka to ba za a hau cinyar ka ba na'am na muna ta dan samun jaraba na microphone zan yi aiki da damar na tunatar da mu cewa shekara bakwai muna tafsirin mun taba samun jaraba irin na bana wanda yake bayyana mana akwai gidi wanda yake hidima na microphone din a masallacin Allah dauki rayuwarsa in zan tuna sunan Sunan malam ibrahim ko ne ya rasu duk shekarun nan yana wurin ba cika samun matsala ba tun daga rasuwarsa sai aka samu karancin expertise na managing waɗanda ya ta ƙoƙarin koyar da su kuma ba su koyi abin yadda shi ya iya ba kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa waɗannan kwanaki na lockdown da ake ciki ya samu jaraba ina ji na asma ne da gaggawa na aji a kawo masa inhaler shi kenan lokaci ya yi bai yi har yanzu sai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa so tun daga lokacin ko a ta'alim da muke yi na sati-sati ana samun jarrabawa tun da ya rasu kaga kenan ba ma a bangaren hadisi ko qur'ani ba a bangaren microphone mun samu gibi Allah ya gafarta masa ya ji kansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa da Allah mu tuna shi a cikin addu'o'in mu na Ramadana kuma ni ma a tuna da mahaifana na iyayena gaba da kan sana ramma bismillah من همزه ونفخه ونفثه فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء غير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار جزاكم الله خيرا فلما وضعتها ألوكة تهيفيتا قالت سيتتي ربي يا مهلتينا إني وضعتها أنثى نينا هيفيتا متشي والله الله أعلم شيني ما في سني بما وضعت دا أبن تهيفا walaisa zakaru kal'unsa namiji bai zama ɗaya da mace ba namiji ba kamar mace ba ne wa inni lalle ni sammaituha maryama ni na raɗa mata suna maryam wa inni kuma lalle ni zuha bika ina nema mata tsarinka wa zurriyataha da kuma zurriyarta mina shaitanin rajim daga wajen ainihin daga shaidan wanda yake abun jefewa ko abun tsinewa wannan aya a jiya mun yi rabinta muka tsaya ba mu kammala ba lokaci ya yi halinsa yau da jikin Allah za mu waiwaye da sai mu kammala abin da ya saura cikin taimakon Allah falamma wada'ata a lokacin da imra'atu imrana ta haifi cikin nan da take da shi wanda daman ta yi bakance cewa idan ta haifi abin da ke cikin cikinta tana tsammanin namiji za ta samu ta sadaukar da shi zuwa ga yi wa baitul masjidul aqsa hidima ta sadaukar da shi zuwa ga hidima ga masallaci na nawa a daraja na nawa a daraja na nawa a gini na biyu a daraja ba ke to kun abu so da aka sai za ta sadaukar da wannan abin cikin nata in ta samu namiji take tsammani zuwa ga yau masallaci na al'akusa hidima me ke faruwa sai Allah kuma ya kaddara sai ta haifi mace mun ce qur'ani bai kira ta ba kawai yace ibqalatin imra'atu imrana bai kira sunanta ba amma a takaddun tafsiri kamar imamul alusi rahmatullahi alai ya kawo sunanta bisa ga abin da aka samu cikin takardun tarihi da cewa sunanta hanna wadda mu hausawa ko garuruwan mu na hausa ake ce mata hannatu mafu tayyib wannan shine sunan da ya shahara a wurin hausa sai a ce hannatu don haka me ke faruwa qalat sai ta ce rabbi ya mahalicci na inni wa ba'atuha unsa ni na haife ta a matsayin mace kuma Walaisar Zakaru, dhakaru kal na haife ta mace kuma Allah ta'ala shi ya fi sanin abin da ta haifa wa fi qira'atu wallahu a'lamu bima wada'atu anan kuma sai zama ita ce tace Allah ya fi sani na abin da na haifa don da ta ce na haifi mace ba tana gaya Allah a bangaren bai sani ba ne tana da yaƙinin ya fi da sani tana faɗa ne kawai a bangaren ba da uzuri na laruri ya faru na tsammanci namiji da zan sadaukar da shi ga ainihin almasjidul aqsa yayi hidima kuma sai na haifi mace sai Allah ta'ala ya ce Qur'ani sai ce wa laysa dhakaru kal unsa sannan kuma namiji ba kaman mace bane a nan jiya na fara bayani cewa a wurin an yi abin da ake cewa tashbihul maqlub a wurin malaman balaga saboda a bangaren tashbihi ana tashbihul adina ne bil a'ala amma anan kuma sai aka yi tashbihul a'ala bil adna idan bahaushe ya kalle kai ce wani ibrahim ai kai kama da mahaifinka to anan yayi saboda mahaifinka shine ka fito daga gare shi kai kake kama da shi amma mutum ya kalli babanka sai ce babanka kai dattijo kana kama da ibrahim ka ka yadda ka san kaman ka kai ibrahim komai naka irin nasa kaga ai ba zai yi uba ya bai ɗa ba sai dai ɗan ne ya yi mai ya yi kama da baba amma malaman balaga wajen iya magana don su nuna girman kama da kamar ta zama kaman abin da aka kwatanta ya yi yawa sai su yi bin tashbihi sai a mai da mushabba ya zama mushabbahun bihi mushabbahun bihi kuma ya zama mushabba shine walaisa zakaru kal unsa shine misali da na bayan jiya kamar nun wal qalam da Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin cikin suratul nun wal qalam aya ta 35 kaga sai ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin min a ka'ida da ce a ce afanaj'alul mujrimina kal muslimin ne amma sai aka yi tashbihi na inkilabi a wurin ba kuskure ba ne daidai ne a ka'idan balaga iya magana ke sa a yi wannan amma kuma ba a yi sai da karina dalilin da yake justifying halascin a yi haka so da haka anan sai Allah ya ce shi namiji ne eh haka ne ba kamar mace bane wannan aya na daga cikin ayoyin da ke bayyana cewa halittar namiji da mace daban-daban ne kuma aikin namiji da aikin mace daban-daban ne a yanzu an samu 'yan duniya waɗanda wasu suna ga sun yi karatun zamani tare da watakila karatun zamanin ba na kirki suka yi ba kawai wata aƙida suka ɗauko da ba san asalinta ba akwai a cikin maza akwai a cikin mata da har ya zama amma kwatan da ta tsakanin namiji da mace akwai bambanci a wurin su kuskure ne su ba su yadda ba a yanzu kuma a cikin su akwai masu da'awar musulunci ne to Allah ya ce ba ɗaya bane ya ce wa laisa zakaru kal unfa namiji da mace ba ɗaya bane in ka ce ɗaya ne bai kai kana nema ka kare ta Qur'ani akwai abin da namiji zai mace za ta yi babu musu mace na iya zama likita namiji zai zama likita mace na iya zama aran ma namiji na iya zama aran ma kowa zai iya haddace qur'ani mace na iya sanin sunna namiji na iya sanin sunna mace na iya kasuwanci ta nemi kudin alal ta taimaki kanta da addini da al'umma namiji na iya yi namiji yana iya yin hidima wa addini mace na iya yi namiji na iya zama mu'mini mace na iya zama mu'mina iya iya zama muttaki mace na iya zama muttaka akwai ayyukan da Allah ya daidaita kuma akwai ayyukan da Allah ya bambance kai ba ba aya ɗaya ba ayoyi da dama Allah ya nuna mana namiji ba ɗaya ne da mace ba a ɓangaren halitta ko ɓangaren aiki har ma za ka yi babu koda misali bismillahir da rahim wal layli idha yaghsha wan nahari idha وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى wannan suratul laila aya ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu wannan misali ya yi kyau matuka da gaske Allah ya ce wallaili idza yaghsha Allah ya yi rantsuwa da dare lokacin da yake me na'am lokacin da dare yake bayyana a siffarsa na dare sai kuma wannan hari idza tajalla da lokacin da rana ke yayewa don Allah a bangaren yanayi akwai bambancin da ya kai dare da rana babu shi kuma bayan ya kira fa mafi bambancin abu a yanayi na duniya shine dare da rana sai ya ce wa ma khalaqa zakara wal unsa sai Allah ya rantsuwa da ai man khalaqa zakara wal unsa wanda ya halicci namiji da mace wato kenan bambancin yadda ka san bambancin dare da rana haka bambancin namiji da mace kuma sai Allah ya ce inna sa'ayakum lalle ayyukanku da shakka daban-daban ne ba ɗaya ba ne Allah ne ya ce ba iri ɗaya ba ne idan ka kace ce ɗaya ne da ba kake inkari ni na sallama akwai abin da iyali da za ta yi ni ba zan iya ba kuma akwai abin da zan yi ba za ta iya ba wannan shi ne zaman lafiya reno kadai idan aka baka duk inda kai awa uku sai ya ishe ka amma ita jaririn haka take 24 sabon da shi bai dame ta ba kuma ta saba amma kai ba za ka iya ba amma kai yanzu ta kama ka fito waje ka nemo abinci sai ka kama hanya ka tuka tirela tun daga maiduguri har zuwa lagos bai dame ka ba kuma ita ce sana'a ta kullum ba kuma rana ɗaya kai ko kwana biyu don a gani a yi hoto a ce gashi ka iya ba ita ce sana'ar akwai bambanci namiji na iya ɗaukan ciki zai iya yin ciki ya haihu idan ka ce duka ɗaya ne shikenan a yi substituting miji da mace shikenan sai a ba wata mace mijinta ya zama mace ce in aka kulle su a ɗaki suka shekara ɗari ne zai faru sai dai su cika shadda za a samu ɗa a wannan alaƙar ba zai yi ba Allah ta'ala halittar ne mana ba iri ne ba ne ba ya da kalli halittar namiji ka kalli mace ka ce wai iri ne ne kuma ita mace wai in ta ce wai komai namiji ya sai ta yi to walakantar da kanta take yi saboda me ai ita addini ya mutunta ta ne ya karrama ta shi sa, mai da ita kamar zinare ake sa mata kaya na kamala ake wuri ake ta wuri na kamala ake kula da ita wani ma masinja ne amma ka gama ta kamar wata sarauniya komai sai dai aka ba tana zama a gida wallahi kamar sarauniya shi kuma sai ya yi duk buga buga ba dare ba rana yayi alkafura yayi al'imani kuma ya nemo ya kawo ba shi ba kowa ba ne na sha fada shi namiji a yanayin halittarsa ya yi ƙarfi ka rike mutum yanzu ka ji shi kamar ice shi namiji wannan ado ne amma mace idan ka rike ta ta juya ka ji kamar katako wannan is dangerous ita mace rashin karfi a wurinta ado ne rashin karfi ado ne amma kai ka yi karfi a jika a rike kamar a rike ice in kai haka ka juya sai ka zubar da mutane sai a yayi amma aka rike mace ce haka da gardawa ta zubar to wannan ka ko an sa dead din aure sai ka yi aka sadaki ba za ka ba sai ka yayi shi kenan sai a zauna lafiya halittar mu ba ɗaya bane namiji bai yin al'ada namiji baya iya yin nifasi ke tun daga halitta akwai kwanakin da ba sallah baki azumi kuma sallar aka ce an yafe miki kyauta mu ana yabe mana sallah ne kana zaune in ba su ba kai ba ko ba mu yanzu mun san wani ya ka sallah shi kaga tun daga yanayin halittar Allah ya bambance mace na bari namiji baya bari mace na daukan juna biyu namiji baya yi tana haihuwa namiji baya yi so kula ga wannan babu hayaniya da bankaura ya wuce qur'ani ya ce a aba ɗaya ba ne wani ya ya ce ɗaya ne Allah bai ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku ba ɗaya ba ne daban-daban ne ba yadda za a yi wani ya kalli da mu ya ce ɗaya ne za mu ce kariya ne ba ɗaya ba ne saboda abin da Allah ya faɗa shine ne shine tabbas abinda Allah bai faɗa ba tabbas bane kuma yace ai ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu wannan cikin suratul nisa aya ta nawa aya ta malam malam ke sama tso kusa dawo ba ta zo kusa ai na ji muryar ka zo ka zauna kusa nan ustaz 30 da nawa kace talatin da hudu haka ne aya ta talatin da hudu ne cikin suratul nisa ai gara kana kusa saboda gidan naka ya bi na mutane da yawa gani don haka Allah ya ce wa laysa zakar kal unsa yanzu da waɗannan ayoyi mun amince mace da namiji akwai bambanci ko babu akwai bambanci kuma mu a wurin mu babin akida ne a ce akwai bambanci shekaran jiya wani ya same ne ce ana ta dibbe ce kan me wai da bidin akan ya halatta wai mace za ta tafi abuwa dole sai ta tambayi miji izini wai sai ta tambayi miji ta izini wai yanzu wai tsakanin musulmi ake debate akan tambayar izinin zuwa abuwa Allah ta'ala ka shirye mu Allah ka kare mana imanin mu Allah ta'ala ka kare mana imanin mu Allah ta'ala ka kare mana addinin mu wato yanzu shi kenan babu wani tambayar izini sai ta zama shi ma tu ne ita ma tu ne ko shi tiri ne ita tiri ne gogo kowa yana jin daidai da kansa wallahi dukkan karatun zamani ko wayewa da ta wuce addini sunanta ɗaya ne sunanta halaka in miji ne ba ki daman in za ki je asibiti ko islamiyya ba damuwa ko za ki je wajen aiki babu dama duk wannan yayi amma wai automatically kina cin kafan ke kin karfin ki tambayi wani gardi izini amma kin amince shi mai gidanki ne Allah ta'ala ka shirye mu Allah ta'ala kar ka babu waye wanda zai samu wuce addinin ka na'am wa inni lalle ni sammaituha na rada mata suna maryama na sa mata suna maryam in ji wa kenan in ji mamarta malamai suka ce da wannan kuma ake ƙara ilimi wake da izinin sa sunan ɗa idan aka haifa asali a shari'a uba yake da izinin sa su amma kuma idan ya yi consulting iyali kina da shawari eh mai ke so ni ina ga ya dace a sa abdullahi ko abdurrahman ko abdussalam ko wane ko wane ko wane a to yi. sai uban ya saka to wannan ya yi ko ya ce zafi suna a matsayin ki na mahaifiya idan sunan ya yi ya amince in bai yi ba kuma a canja sai ta zaba to wannan ya yi amma a ka'ida haƙƙin sa suna na uba ne ba na uwa ba amma kuma ba wa kowa dama ita ma ta ba da shawari wannan mutuntawa ne yana da muhimmanci kar ka je kawai kullum sai ka yi drobin sunan kaman an yi wahayi tana da juna biyun Allah ya sauke ki tunda saura wata da wani saura wata biyu ko uku ake tsammanin Allah da wani sura kike sha'awa to ni da in ka amince ina so a saka Abdulsalam Salam a to ai yayi ba wani abu ba wani abu to na gode shikenan daga an haifi yaro yana fitowa shikenan sunansa Abdul Salam in ku akwai saɓani to kauli shine kaulin mahaifi a nan wurin wa inni sammai to maryama ita sai ta ce na sa mata suna maryama bai hana cewa da amincewa sunan me sunan mahaifin maryam nan saboda a ka'ida malamai na usul suka ce rashin ambatan abu bai kore shi abin da ke kore shi abin da ke nuna rashin tabbatuwarsa shine korewa inda cewa ta yi ban tambayi izinin ba sai na sa maryama to ya zama ta kore amma cewa inni sammaitu ha maryama a usulubi na qur'ani bai nuna cewa amincewa uban ne saboda ne saboda rashin ambaton abu bai zama an kore shi ba sai ta sa mata suna maryam don haka za maryam suna ma'anarsa shine abida wato mai ibada a yarensu. su da wanda yake na bana muhimmancin sanya suna mai kyau wala. suna da ya fi falala mun sha bayani a darasi a nan su ne gaman sunan abdullahi abdurrahman sunan mace a samu Amatullah na amatun rahman duk wanda ya tabbata a sunna a cikin sahabbai akwai wanda sun sawa matan ƴaƴansu suna kamar Amatullah ko abin da ya kama da wannan baya ga wannan sauran sunayen da aka kira abdulsalam abdulmu'min abdulqadir abdulmuhaimin abdulmusawwir da makamantansu abdulmusin duk sun tabbata a sunna sunaye na annabawa ya halatta ibrahim ishaq isma'il da makamantansu sunaye na sahabbai wanda fiyayyen halitta bai canja musu ba abubakar umar usman aliyu talhat ibn na irin waɗannan sunaye su ma sun tabbata a sunna a bangaren sunayen mata sunayen ummahatul mu'minina wal mu'minat sunayen iyayenmu gaba ɗaya iyalan fiyayyen halitta sunayen sauran mata sahabiyyat irin waɗannan sunaye sun tabbata a ina a sunna amma ina mana kashedi mu daina san wai sabon suna musamman sabon sunan da bai da asali haka girma sai a dankara mata suna sai a zo a canja shi daga baya yin halitta baya barin mummunan suna ko ta zo sunan barra manzon Allah ya canja mata suna wance ce ke sunan ki juwairiya irin waɗannan ya duka sun tabbata juwairiya bahaushe ce zuwaira zuwaira tu in ji bahaushe kai gagale ne ba to ni dai ba ruwa na juwairiya ne muke cewa zuwaira a hausa amma juwairiya shine asalin suna din safiya muka ce safiya duka sunaye ne ka kira su a larabcin sun in zaƙin kake so akwai zaƙin shi yasa muka sa sunan kar mu bari a hausantar da shi da Allah mu tsaya tsayi ka, mu ga an kare shi an kira shi a yadda yake sa suna yana da muhimmanci amana ce ta ɗa da kuma ɗada da muka haifa mu ba su suna mai nagarta baya ga wannan daga cikin haƙi wa inni uidu habika ina nema mata tsarin ka Allah da zuriyarta daga shaidar wannan kuma iya daga cikin haƙƙin ƴaƴa nema musu farin Allah daga shaidar. na farko ya tabbata a sunna malamai sun maganganu da dama akan isnadin hadithin ibnu hajar rahmatullahi alai a cikin fatihul bari mujalladi na shida nan ba na arba'in da hudu ya ce hadithin isnadinsa iya da kyau ya tabbatar da haka da cewa dukkan wani wanda aka haifa a duniya saukowarsa duniya an rankwashe shi amma banda annabi isa da mamar samariya. saboda mai saboda albarkan wa inni uidu hadika wa dhurriyataha min ash da rajim wannan addu'a Allah ta'ala ya amsa ta an yi addu'ar tun bata zo ba kuma sai Allah ya kare amma ni da nazo duniya ya rankwashe ni ya rankwashe arma ya rankwashe kowa a duniya in ka yafe kai ka zo baka yafe baka Allah ya isa amma mutum yana zuwa sai ya ranka shi ci haka wannan addu'a wa ɗa tun bai zo duniya bai kuma iya da muhimmanci shine 'ya'ya tun ba su zo duniya ba mu rika musu addu'a mai nagarta yana da matukar muhimmanci ka tun daga tun ciki bai shiga ba ake addu'a in ya shiga ana addu'a a samu ɗa salihi Allah ya kare shi daga shaidan in mace ce Allah ya kare ta daga shaidan wannan abu ne wanda yake da muhimmanci a addini wannan shine wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma idan ana mu'amala ta aure shari'a ita karanta da mu addu'a Allahumma jannibina ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana Allah ka kare mu daga shaytan ka kare abinda zaka ba mu daga shaytan cikin abinda zaka azurta mu da shi wannan hadisi ayyana cikin bukhari tare da fatihi mujalladi na hudu shafi na 181 ya kawo shi da cewa hadisin yace in yuqaddar bainahuma waladun lan yadurruhu shaytanu abadan idan Allah ya kaddara samun ɗa dalilin wannan mu'amalan auren har abada shaidan ba zai nasara akan ɗan ba idan lokacin da mahaifi da mahaifiya suka yi uwa uba yi wannan addu'a in Allah ya kaddara dalilin wannan aka samu juna biyu dalilin wannan insha Allah har abada shaidan ba zai nasara akan ɗan ba yanzu sai mu yi mafhumul mukhalafa idan shaidanun yara suka yi yawa a society me yake bayyana mana in ba a yi rashin sa'a ba shine da yawa an manta wannan addu'o'i da dan ba zai yi mu karyata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa tabbas gaskiya ne babu kokonto a kai in dai an yi addu'a har abada shi dan ba zai nasara akan dan ba iya daga cikin nema wa ƴaƴa kariya ta Allah ta'ala shine karanta musu addu'ar ne a'udhu bika bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lamma ko u'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan hadisi shi ma yana bukhari hadisi ne na 3371 mutum ya karanta wannan addu'a shine ina roƙa wa ɗana tsari daga shaidan min kulle shaidan daga kowane shaidan wa hamma hamma shine dukkan wani abu na dafi poison ko infection ko wani virus duk ya shiga ciki wa kulle kulli ainin lamma da kuma kaman ciwon ainul haq masu kambun baka da ake faɗa. ko wanda suke cutarwa da ido to da ana so a rika tofa wannan ana shafa masa yaro da aka haifa a rika yawan tofa ana shafa masa da kuma karanta kulhuwa da falaki da nasi ana tofa wa yaro wannan shi ma tabbata a sunna kamar hadisi na farko da muka jira na nema mustari da za a tofa din annabi yana karanta alhassan wal zai ce u'idhukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama hadisin bukhari na 1371 da yake cewa ya ta'awwab alhasana wal husayn wa yaqul inna abakuma kana yata'awwab isma'ila wa is'aq biha annabin yayi wa Alhassan wal zai ce babanku annabi ibrahim da wanda yake nuna cewa ya halatta a kira kaka a matsayin uba in mun ci Allah ya ji kan iyaye mu to kakanninmu sun shiga cikin gaba daya saboda su ma kakannin iyaye sai ce kakanku wato babanku Ibrahim yana karantawa Isma'ila da Ishaq wannan addu'a da kamar kulkuwa da falaki da nasi ana karanta a tofa amma me dalilin mu na cewa zaka yi tofa yaro saboda hadisin da na Aisha radiyallahu anha da take cewa fiyayyen halitta idan bai da lafiya muna karantawa mu tofa masa da kulhuwa da falaki da nasi to ke da in an yi wa fiyayyen halitta saboda jinya min babi aula a yi wa yaro da daman ba zai iya yi ba wannan hadisi na kulhuwa da falaki da nasi yana cikin bukhari hadisi ne na dubu biyar da dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da takwas dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da takwas na so yana cikin bukhari a karanta yaron kulhuwa falaki nasi a tofa masa za a iya yi da safe a yi da yamma a yi da dare lokacin kwanciya wannan duka yana kare yaro daga shaidan wajibi ne mu nemi tsarin Allah daga shaidan wajibi ne akan mu mu nemi tsarin Allah daga me daga shaidan saboda shi maki mu ne arama ba mu misali inna ash-shaytana wannan cikin suratul fatir aya ta shida Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa lalle shaytan abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba yana kiran masoyarsa yan cin dinsa yan club dinsa zuwa ga wutar sa'ir na'am zuwa ga wutar sa'ir mafhum tayyib so da wajibi ne mu rika neman tsarin Allah daga shaidan da kuma wa iyalanmu mu rika nema musu Allah daga shaidan Allah ta'ala ya kare mu daga zuriyar mu daga shaidan gaba daya don haka wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha da kuma zurriya wanda yake bayyana mana halastin yi wa zuriyar ka addu'a da ba haife ta ba kaga wa dhurriyyataha Isa a cikin zuriyar ya fito tunda an yi addu'a haihuwar mamarsa ne kuma sai aka samu annabi Isa a ciki daga cikin ulul azmi minar rusul manzo Allah ya ce wanda yake so ya ga tawali'un annabi Isa ido da ido ko ya kalli Abu Zar al-Ghifari kaga iya daga cikin qualities na annabi Isa alaihi salam a ciki so wanda yake na mana in za ka yi addu'a karka takaita akan ƴaƴanka bayan ka yi wa ƴaƴanka sai ka ce da zuriyar ƴaƴan gaba daya da ƴaƴan da zuriyar su ki daya ai addu'ar annabi ibrahim allah ya karba aka samu annabi isma'il annabi ishaqa annabi yaqub annabi yusuf aka zo aka hagu cika makin annabawa as-sadiqul masduq annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zuriya ai duka daga addu'a ce to da haka wa zurriyataha karka takaita addu'a kan 'ya'yanka, ka hada da jikokinka jikokin yayanka jikokin jikokinka ka ce har karshen zuriyarka Allah ta'ala ya ba mu zuriya mai albarka amin فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا يشاء بغير حساب فتقبلها ربها سيما هالتشنت mai ميكينا wannan ba kancan ba kancan da addu'ar da ta shiga ciki amma ba kancan bi kabulin hasanin da karba wanda yake mai kyau wa ambataha sai ya girmar da ita ko ya tsirar da ita nabatan hasana girma da yake mai kyau wa kaffalaha sai ya bada renonta wa wa annabi zakariya kullama da khala alaiha zakariya mihraba a koda yaushe annabi zakariya ya shigo wurin ibadanta waje da inda a rizqa sai ya samu wani abinci a wurin ta ci wato arziki kala sai ce min an ya maryamu ya ke maryam an na laki hada yayi aka yi bukan gida abincin da yanzu ba zamaninsa ba ne? kala sai ta ce huwa min indillah wannan daga wurin Allah yake inna allaha lalle allah yarzuqu yana azurta mai yasha wanda ya so bi ghairi hisabin ba tare da irge ko hisabi ba Fata fataqabbalaha kalmar fata fataqabbalaha asalin fata fataqabbalan shine fi'ili hadin maf'ulun bihi ne rabbuha shine fa'il ay fataqabbala rabbu fataqabbala rabbun maryama mafhum shine sai Allah ya karbi maryam wato ba bakancan da aka yi ana tsammanin ɗa namiji ne aka yi bakance da shi wa masallacin akasa sai aka haifi mace duk da haka sai Allah ya karɓi mace a matsayin namijin shine fata qabbala rabbuha bi qabulin hasani sai ya karɓa karba wanda yake mai kyau me dalili malamai suka ce wanda yake bayyana abinda kake tsammani ko da ba shi ya faru ba idan kaga kayi abu kuma Allah ya karɓa to akwai alamar don Allah yi aikin saboda ba kowane aiki Allah yake karba ba sai aikin wasu bayi Allah ya samu a cikin su arama ba mu ko da misali واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بند مالك إيسا وانا سورة نيوانا ما إذا آية نوى آية 27 muhallu shahir kawai shine innama yataqabbalu Allahu min al da ba kowane aiki Allah yake karba ba aikin masu takawa kada Allah yake karba ni da ku Allah ya sa cikin su da wannan aya ibnu abbas yake cewa inda ya taba yin sujada guda ɗaya a kasa a kasa yana da yakinin Allah ya karba da hankalinsa ya kanta saboda ne saboda ya san ya taba shiga cikin masu takawa a rayuwarsa babu bala'i a duniya kamar rashin sanin ayyukan da muke shin ana karba ne ko ba a karba saboda ba kowanne Allah yake karɓa ba inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina duk aikin da ba dan Allah aka wallahi Allah baya karɓar sa Allah ka babu ikon yi da neman yadda Allah ka farkake mana zukatan mu don haka inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina kaga yataqabbal kuma nan sai ka ce bi qabulin hasanin kaga karban ya fito kuma karban ma Allah yace mai kyau ne kuma wa ambata kalman ambata shine kaman tsirarwa amma a nan sai aka faɗa ga nan mutum abinda da ake nufi shine girman mutum sai aka kwatanta girman da tsurowar tsirrai shine sai maryam ta tashi shine ambata nabatan hasanan kalmar bi qabulin hasanin shine Allah ya karba karban bakancan da yayi kuma sai ba ta ɗabi'u na kwarai wannan min janibin akhlaq wa ambata nabatan hasanan kuma ɓangaren halitta sai ta zo mai lafiyayyar halitta shine wa ambata hanabatan hasanan hasanan din nan sifa ne na me na nabatan nan wa ambata hanabatan hasanan sai ta tsiro tsirowa mai kyau wato sai ta girma girma mai kyau abin sha'awa kuma bayan nan wa kafala ha zakariya sai aka ba wa zakariya zama kafilinta kafilinta shine matsayin gaidiyan dinta wanda yake bayyana mana ɗaukan zakariya da aka yi aka bayar wajibi ne idan za a ba da gaidiyan ko malamin yara da ba su da cikakken hankali sai an samu makarantar bayan Allah na kwarai kuma sai an samu malamai masu kwatanta tsoron Allah shi yasa aka wa zakariya zakariya annabi ne Allah ya maimaita sunan zakariya sau nawa qur'ani akalla sau bakwai Allah ya maimaita zakariya wa ha zakariya wa fi qira'atin wa ha zakariya a. wa fi a wa kafalaha zakariya so sai Allah ya bada gaidiyar ɗinta yanzu mai kula da ita na Maryam in shine annabi zakariya ai kaga ta samu mai remo. to shi yasa a ka'ida an haka kai yaro makaranta nursery ko primary ko secondary ko jami'a ba wai burinka kadai ya iya turanci ba burinka na farko shine ina zai je shi alakarsa da Allah ba ta lalace ba ina zai je alakarsa da Allah ta yi kyau wannan shine na farko bayan wannan tukuna sai a duba ina aka iya turanci ina aka iya lissafi ina zai sami physics ina zai sami chemistry ina zai sami biology duk abin da ake nema sai a zo a gaba na biyu amma gaban farko shine alakarsa da Allah ce number one duk inda alakarsa da Allah za ta lalace to ba wurin kai shi bane inda kuma alakarsa da Allah za a gyara ta zai zama mutum mai gaskiya mai amana mai tausayi mai kiyaye dokokin Allah mai yin sallah akan lokaci mai kunya mai sanin ya kamata mai girmama manya to waɗannan abubuwan su ne aulawiyya su ne priority and preference naka amma ba za ka kai yaro inda za a lalata tarbiyyarsa a lalata aƙidarsa a lalata addininsa ba har ya waye gari ya zo yana maka kalubalantar shi akwai Allah kuwa duk turancin da yaro ya koya in dai bai san Allah ba wallahi bala'i ne ai ba wai kullum ne matsalar musulunci ya zama makiya musuluncin ba ai wani lokaci matsalar musulman su musulman kanmu mu din ne matsalar kanmu in ka samu kura gurbin musulmi shi yana ga ayi masallaci ai kamsarar ma ba daidai bane kuma shi hakan ya masa to yasa kafili wanda za su kula da tarbiyyar 'ya'ya a makaranta muhimmi duk inda ka ga durdur da yaran ka garzaya makantar ba shekaru yayin da zo gida yake kaza me kuke koya musu ka zama da gaske kake yi su gane duk abin da ake kana kula kullama da khala alaiha zakariya mihraba a koda yaushe annabi zakariya shiga wajenta a cikin harabar masallaci mihrab shine makanu sala au makanu ibada wurin da ake sallah ko ake ibada sunansa al mihrab a harshen larabci waje da inda rizqa sai ya samu abinci a wurinta ga lemo ga abarba ga kaza 'ya'yan marmari irin na zamanin da wanda yake bayyana gare cewa abinci arziki ne yasa na kan ce mu daina takaita definition na arziki kullum a kan kuɗi kuɗin ma abu a ce naira ita dala da riyal ma ba su kaɗai ne arziki ba in an same su na halal arziki ne amma ba su wuce kashi ne cikin ɗarin arzikin Allah ba abincinka arziki ne lafiyarka arziki ne imaninka arziki ne ka karanta ka gane arziki ne gidanka arziki ne kunnanka arziki ne ƴaƴan da Allah ya baka arziki ne aure arziki ne wajen zama arziki ne idan ka tsira daga halaka ma arziki ne yasa muke cewa ya auna arziki da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama ni wannan da ƙyar ka sha arziki ne to haka duk abin da Allah ya baka na ni'ima da kake amfani da arziki ne motar da ka shiga sunanta arziki iskar da Allah ya baka kake shiga arziki ne hancin da kake shekan iskar arziki ne ran da aka toshe hancin zaka gane bala'i wajada indaha rizqa sai ce ya maryamu anna laki hada sai dai an ce mun lokaci yayi kuma ina ta gudu kamar jirgi dan a kammala ayar kuma ba zai yi ba sai ku yi haƙuri ba cika san kwanan jeji din ba amma sai mu yi haƙuri mu tashi a kan wannan kala ya maryamu anna laki hada insha Allah ta'ala ko dai za mu iya kammala ta haka sai ya ce ya ke maryamu daga ina kika samu wannan sai ta ce huwa min indillah daga wurin Allah take samu saboda arziki wa yake bada arziki a Allah ba mu misali وما خلقت الجن والإنس الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سورة الزاريات آية 55 da 56 da 57 da 58 da da takwas shine muhallin shahid inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin dukkan arziki daga wurin Allah ne kuma idan muka tashi muka nema Allah ta'ala bai hana kowa arzikin sa yana iya ba wa kowa هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه خشوع سورة الملك آية تشابير الله يتي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا yadda muke so يا يكسا منا ku tafi a bayan ƙasa ku nemi abin da kuke nema sai ce ku ci daga arzikinsa arzikin nawa ne ne na Allah ne duk abin da ka samu arzikin Allah ne ke sa ba abin da mutum da kuɗi in ku aka kunne to duk mai hankali ya ga an kai ka kabari da kuɗi zai ce babu hankali wanda shi yasa an kaga an kawo kabari wai hada fridge a cikin sa da talabijin zai ce kai damsul basirati kai ka san babu hankali mamaci baya bukatar komai sai dan wannan dan kyallan da za a kai shi da shi arziki na Allah ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ko wannan sura kenan